أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء gaba da darasin wannan littafi na fannonin كان ما ma'aurata wallafar marigayi Muhammad Siddiq al-Manshawi Allah ya ji kansa da rahama idan ba manta ba darasin da ya gabata mun tike karshen shafi na 93 a yau za mu tashi a farkon shafi na 94 tare da wani sabon darasi da malam ya masa unwani da sa'ilihi bil infaqi ala al bayt mace ta taimaka wa mijinta wajen ciyar da su a gida wato mata ta taimaka wa miji wajen kulawa da su da sauke nauyin da Allah ya daura masa kenan miji yana iya sauke nauyi ne da Allah ya daura masa idan mace ta taimaka masa ta wani wuri mace za ta iya taimaka wa mijinta za mu ji wannan insha Allah ta'ala cikin wannan darasi tare da ainihin wato malam insha Allah ta'ala malam yake cewa idza kanat aw idza kunti mimman wasa Allah idza kunta mimman Allah aw idza kunti idza kunti mimman Allah idan ce uwar gida kin kasance cikin wanda Allah madaukakin sarki ya wadata ya zama kina da rufin asiri aw min man lahunna ko kuma cikin matan da suke da albashi aw in min wazifa ko kuma tana da wani abu da suke yi na ɗan aiki haka tana motsi aw mira ko kuma tana da wani abu da ta gada to fala ba sa in sharakat bi ba'dhi ratibu fi nafaqatil bayt sani babu laifi idan kin yi amfani da wani bangare na dukiyarki wajen ciyar da gida wajen yin wasu abubuwa da gida ke bukata kin lura gidan nan yana bukatan fenti ne misali sai ki fenti daga aljihunki daga albashinki daga abin ke kasuwanci daga ma kila an raba gado ne an babu hakkin ki ne sai ki gaba da fentin gidan nan ki yi amfani da shi ba sai kin jira komai mijin ki yayi ba an fahimta babu laifi idan kin yi amfani da wani asashe na dukiyarki kin yi abin da gida ke bukata balantana kayan kicin ko kayan abinci da sauransu ko kayan makarantar yara ko littattafai duk wani abubuwa ne da gidan yana bukata malam ya ce faƙad atati sayyidatu zainab zawjatu abdullahi bin mas'ud na zainabu matar abdullahi dan mas'ud ta zo Allah ya ƙara mata yadda ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ta zo wajen annabi tana masa tambaya tas'aluhu yace tace masa ayudu zi'u an unfiqa ala zawji wa aitamul li fi hijri ya annabi rahama shin yayi hakan ya gamsar in ba mijina in taimaka masa eh da shi da wasu marayu da suke gidana a ƙarƙashi na fa akhbarahu bilal sai bilal ya shiga wajen annabi ya gaya wa annabi ga abinda Zainabu ta zo yi matar Abdullahi kan Mas'ud bima sa'ala da wannan tambayar da kai fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi alaihi salatu wassalam yace na'am eh zaki iya ba mu jinki da kuma wannan marayu walaha ajran annabi yace za ta iya kuma tana ma da lada guda biyu ta haka na farko ajrul qaraba tana da lada na kusancinta da mijinta ta ƙara danƙon soyayya soyayya za ta yi ƙarfi ko za ta wata ne a za ta ƙara ƙarfi ne hajiya ta ba ka kuɗi ai kaga dole ka tsara gyara zama wajen soyayya ta ko sannan bayan wannan kuma sai ya ce wa ajiyar sadaka sannan da ladan zarkar da ta bayar da mun ka haɗin ana nufin zarka ne ya zuwa a wasu hadisai za ta fitar da zakka ne da haka ta ba shi ya kewa annabi ya ce shi zai ce mace yadda ba sai ta tambaya annabi kana ganin ta ne a yi shin za ka iya bashi da wasu marayu annabi ce za ka iya bashi in kika haka kin yi abubuwa biyu kin ƙara dantsan soyayya da zumunci da kuma abin da kin ƙara kina da lada na yin zakka وجاءت أم سلمة رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله أم سلمة تقول سنة Allah من ذا الله Allah su شم الله gare shi. tana tambayan sa ali ajrun in anfaqtu ala bani abi salamata innama hum baliya tace akwai damuwa ya annabin Allah in na ba ƴaƴan abi salama na ciyar da su na ba su zakka na musu kaza domin ƴaƴansa ne ma'ana ita ta aure shi ne da ƴaƴansa fa qala sallallahu alaihi wasallam annabi yace an fiki alaihi ki ba su فلك أجر ما أنفقت عليه يمكن على الله أضمنك تواصل ما لك تزوجت بنت أبي عبيدة بن المنذر قير أبي عبيدة بن المنذر تاي أوري وتأورى تأورى أبي بكر بن عبد الرحمن وأتى أبو بكر بن عبد الرحمن وكانت ذاك مال ولا مال لكم إذا أن هذه هي كتابة كلي أما جبير كلي أنفرجت ita matar ce mai rufin asiri shi ko mijin bai da fara. fa da yuridu sham sai ya fito don ya tafi sham me zai yi a sham da talabin Rufi zai je neman kuɗi kamar yadda mutum ya tashi arewa za shi kudanci ko daga kudanci ya taso zai zo arewa za shi neman kuɗi ta ta'assara safaruhu sai tafiyar ta ta samu matsala wa adalin zaujatihi sai ya dawo wurin matan nan taka sifiri da ne ba komai a hannunsa bai samu komai ba an samu mana fa qalat lahu sai ta ce wallahi la ushrifannaka ko wallahi la ushrifannaka mali ta ce wallahi sai na raba dukiya ta biyu na baka rabi da kanka fa shaqaratu sai ta raba biyu ai a kafu nisbahu ta bashi rabin dukiyan walam tad'ahu lis-safari ba daga lokacin bata kara bari yayi tafiya ba ya za a yi tafiya dama ga ni hajja in farko dama ina gaba ta gano bane da ba shi yake da dabi a yana ta wala ta gano kawai sai ce dora rage abin ta raba ta bashi rabi bai kara tafiya ba tun daga ta to me zaka je nema ga ga arziki a gida ga dukiya ga mai dukiyar duk kuma naka ne ko Allah shi zai dinmu sau da aka a takaicen takaitawa darasin yau yana nuna mana cewa lallai mata su to masu taimakon mijinsu masu ba shi agaji akan duk irin taimakon da yake bukata ko dai na kai tsaye ko kuma a kai fice ma'ana direct ko indirect da zama tona tana taimakon mijinta Allah ya taimake mu Allah ya ba mu lada abin da muka karanta daidai wanda muka kuskure ko karanta ilimi Allah ya biya wani sai tambayoyi to akwai ba ku kuce wa alaikum assalam har yanzu ma na da wasu mazan in kan tsohon su da asibiti ma su zo su a a ba za su je ba kamar mace tana da gidanta suna gidan haya da ce ga shi nan Allah ya wadata dan uwa na ya mun gida sai ka zo mu koma inda wannan na haya ne shi ne ce kan ba zai kuma su kama gida a ya kamata ya koma sai dai in ya fi shinshini cewa kila za ta mai wulakanci amma dai ba wanda zai so gidan haya a ce ya zo ga gidan kyauta ya gi zuwa kuma ita yin ta san darajar mijinta mijinta da kima, sai ba za ta mai wulakanci ba sannan hakan ba zai sa ya nuna cewa shi miji ba ne in ta yi kuskure dole zai nuna mata a anan ne ma zai fi nuna ta shi wuji an fahimta dan gidansu ne amma gidan haya ko da ya daga murya za a ji sai ya dan yi shiru to amma ka nan gidansu ne sai ya lalace sosai yawa ya nuna mata shi faɗin ba kan wallata bane ta ta hankali ba ta ci ma ta mai rashin mutunci ba ko da gidanta ne yayin da ya sai mata kowa mata amma in dai akwai wulaƙanci wanda yawa gaskiya ɗabi'a ne wani bai so ne zai yi kizuwa su ma matan ya kamata su zama to masu tunani su isha mazaje sun wuce ko da an kai mata gida san matsayin mijinta ya fi karfin wannan gida an fahimta dan shi ne makullin ta na shiga aljanna ba haka ya kamata su kula Allah ta'ala ya mana jagora har yanzu ana yi haka a shi a sai ma mata gida a da shi yayi tunani ma wanda sai ma mijin kan wata shi wannan hajji a kai sai ce samu ya saba ga musu ba sai to kaga yana da gaskiya yi hakkin sa ne a yi ya kamata a kai ta ne sai a nemi izinin sa na fahimta a ce to ga shi wani ya zo kuma muna so mu biya mata aiki na cikin ka ta shi ke da ga an girmama shi kenan amma ko ba a girmama ma ba ko sai mata ka zo ka ga an ce ko ta kawo man da ta kawai sai ka ce hada da kai in haka ake to kuma idan ya ce ba za ta mabe laifi ba su suke kuskure an fahimta akwai wanda ma ba ma hajji bane kaga wannan ibada ne wani aka kawai ce a ta mutu, a je shakatawa a wata ƙasa kawai a ce ta taho kawai ba ba za mu wuce china mijin ya sani ko mai sani ba kawai shi za mu wuce canada za mu wuce kaza ba wani abu to kaga ba a karrama shi ba ba a mutunta shi shi yasa sai tare yana shi Allah ya shirye da dan kana so ka karrama matarka ko yarka sai ka karrama kai mijin kana iya ba mijin ma ka ce to wannan takardun zan ba shi a hannu zan ba ta a hannunka zan ba su gashi ya ta na sai gidan nan amma ba ta dani ba sai ka ɗauka wannan gida naka ka ga takardun nan suna nan sai ka kawai ka je ka nuna wata gidan ka ne amma ba na so ta sani zai iya rufa asiri yayi kuma kai ma ka rufe za ka girma mijin ta san gidan da ba san gidan baban da bare mata sai lokacin da kila ya ga zai gudu sai ya wasiya ya ce to ban ga miki gaskiya wannan gidan gidan ki ne ko ba da wani a ah, ba zai sai da ba ai ba za a ba bashi takardu ba hoto kwami za a ba bashi original na original na hannun uba haifi ah, a inda akwai aminci inda akwai aminci ba wani abu ne mai matsala ita kanta in ta san matsayin mijin ko an bata ba za ta wulakanta shi ba amma dai mai tunani yakan yi wa yarsa wani abu ta hannun mijinta ne ba ta hannun ta direct ba saboda halin mata da aka saki sai ka bi ta hannun mijin kai mata abin da za ka yi mata kuma ka ce ma mijin kar kar ka ki ƙara aure in kana so ka ƙara aure ka kama ta ki gida. Ala, amma ka ga ka mai haka ka mai mazurai to kaga ka hana shi ko aure ba zai yi ba sai dai don kwafe kulle ya zan bai wa yanka Allah <laughs> shi zai da Allah ya fi mana to akwai wani tambayan سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين